ta daina ɗaga masa hankali ba kamar da ba Allah sarki tana ta shirye-shiryen isowar mai gidan tun safe ba ta ta zama ba ta gyara gidan tsab ko ina sai kanshi yake yi yaranta duk ta tsabtace su kowanne ta yi masa kwalliyarsu gwanin ban sha'awa girke-girke kuwa ta yi su masu ƙayatarwa don dai yadda ba zai barnatu ba kana ganinta ka san hankalinta a kwance ke ba ta da damuwa sai kowanne ba za a rasa ba saboda yanayin rayuwa misalin karfe hudu mai gidan ya shigo mai jidda tana jin shigowarsa ta miƙe ta buɗe kofar falon daidai lokacin da zai shigo ciki bata jira komai ba ta yi masa kyakkyawar tarba a jiyar zuciya ya ce kai mai jidda wata ran zaki tsayar min da zuciya fa wannan irin kyau haka iye menene sirrin ne murmushi ta yi haɗi da sadda kai sannan ta ce hun hmm, dadin mimi ba ka rabo da zoliya wai ma tukun ina ka baro min yarana komawa yi da baya yana kallon fuskarta oh ke kam ta ki, ma kike ko Afuwan, to sannu da isowa shigo tukun dai ka huta da kyau amma dole ka fiddo min yara an taɓa haka ne murmushi yayi jidda jidda ko ta riko hannunsa zuwa daki yayin da yar jakarsa ta matafiya take ɗayan hannun nata kamshin da ya ji a ɗakin ne ya haddasa masa san ya kwanta ya huta a cikin wannan ni'imar amma kuma wasu ni'imomin suna jiransa domin ko cewa yayi ban yara na ba mai jitta ina kika ɓoye musu kai ma ka san da sun ji shigowarka ba sai ka gayyace su ba amma ina zuwa ni ma na ji shirin yayi yawa idan ka ji haka tabbas suna wani abin ne ta miƙe za ta nemo su muhammad amma sai ta ji ya jawo hannunta ya maido ta ita jikinsa ya maido da ita jikinsa fuskarta na dab da nasa ya sa hannu ya shafa fuskarta ok yara za su iya jira kafin nan saurara ki ji yadda kika ɗima wuta ne aiko tabbas bugun zuciyarsa da karfi yake fita mai jidda ko ta sanya kanta cikin kirjinsa cikin jin kunya yana kokarin lalumo bakinta ne suka ji motsin taba kofa da sauri ta miƙe daga jikinsa ta ce yonk soja dariya ya ce oya tafi daga nan ni ma bari na karasa shiryawa na zo cikin yanga da yaukinta ta san yana taɓa zuciyar mai gidan ta fice cikin yauki da yangan da ta san yana taɓa zuciyar mai gidan ta fita tana sane sarai idanunsa na kanta a bakin kofa da tatta mr haramin ɗanta mai sunan marigayi ya dage sai dagal-dagal yake yana so ya buɗe kofa dariya ta yi ta ɗaga shi sannan ta ce zo mu je mu ga su yaya suke yi ai kuwa tana shiga ɗakinta ta ta sa salati muhammad lafiyanka me nake gani haka dariya ya ce mama ummi ta ce ta ce na yi mata irin kwalliyarki ita ma tana son ta yi kyau kamar ke mai jidda ta juya ta dubi fuskar umminta yadda aka yi mata dumu-dumu da shi da kalolin jambaki da su ashadu hmm, muhammad ina ka taɓa ganin namiji ya yi wa mace kwalliya tishu ta zara ta fara rage mata makeup din fuskar mai kun mita na ke ma kina da kyau yadda kike jin yadda kike kin yadda kike kin ji ke beautiful princess ce kuma princess suna da kyau ɗin su ba sai sun yi kwalliya ba sai idan sun kara girma sosai sannan sai su yi kin ji ko mama sai na yi girma na yi dogon tsawo irin naki sai ni ma na yi wa dadin mimi na kwalliya mai jidda kam kunya duk ya biya kamata ko a ina yarinyar nan take jin wannan sai Allah eh sai kin girma sai ki wa princess ɗinki kwalliya mu je toilet na wanke miki wannan yanzu da aka wanko ta sai da aka canza kaya sannan ta ce mu tafi falo dadi ya dawo kafin ta rufe baki sai gashi ya shigo har ɗakin ya same su da gudu suka je suka kankame shi suna murna ya ɗaga su su duka wai wai wai wani yana cin tuwo da yawa ai dadi ba zai iya ɗaga ka ba muhammad ka zama soja ummi ta ce ta shiga yi masa dariya mr kuma sai ta sai tafa musu yake shi ma a dole yana gane ana dariya da wasa me mama ta tsaya baku aka makale a ɗaki haka ummita ce ta ce dadi ka san na yi kwalliya ta goge min wai sai na girma na yi ma princess ɗina kamar yadda take yi maka kai ma abdul ali ya kwallo ya kalli mai jita suka haɗa idanu ta ɗaga kafaɗa ta fito da idanu haɗi da ɗaga gira what are you me kike faɗa ma yaran nan ne ya tambaya cikin harshen turanci saboda kar su ji aiko muhammad ya yi ƙarfi ya ce she tells you another ai gaba ɗaya suka sa dariya abdul ali ya yi baki cikin mamaki ya hakuri na manta ashe muna da bature a gidan dr muhammad rayyan ko yauwa dadi ashe ka gane nan yaron ya miƙa masa hannu suka tafa daga bisani suka koma falo aka zauna cin abinci sai da suka gama ne ya fitowa da kowa tsarabarsa mai jidan ta ce nuna bambanci ni na tsarabata wato yaran ka sani ko ta faɗa tana masa kallon tuhuma me kike sauri tsaraba kam naki ya fi na kowa yawa ki jira kawai ki gani murmushi ta ta dara suka je gidan abba suka gaishe su sai da yaran suka soma hamma sannan suka koma gida kan a isa kam mr da ummeta sullula su ta fara kwantarwa sannan ta shiga wanka kafin ta fito ta sami Muhammad din ma ya sa kayan baccinsa ya bi sahunsu murmushi ta yi ta gyara musu kwanciyarsu kowanne a gadonsa ɗan siriri na yara yayin da mr ke cikin mai zurfi crepe duk ta rufe su da addu'o'i sannan ta koma ɗakinta ta shirya tana shirin fita ne daga ya shigo ya tura kofar kawai kuma sai ki makale haka ake yi ne sorry hidindimun da yawa da fatan dai ba wani abin ka ke bukata ba wani kallo ya yi mata ya ce wace irin tambaya ce wannan a'a to wai na ga ka shigo ne kuma ba dama na shigo ɗakin matata sai da dalili to bacci na zo na yi ko ba za a bani wuri ba dariya ta yi game da rufe bakinta da siririn yatsarta ya hakuri ai da ɗakin da mai ɗakin duk mallakinka ne sai yadda yi da su hannunsa ya sa ya zagaye ta game da riko ta jikinsa yana shakar ƙanshinta ta. Hmm, na yi kewarki sosai da sauri ta juyo ta ce dadin meme ina tsaraba ta karka zaci na manta aiko ta samu kyakkyawar tsaraba batar ta yi da kyau sai da ta ji tamkar tana narkewa ga tsarabar ki ko kina son kari don ina da shi buhu buhu ai wannan goce ne wannan din bai miki bane ko me ji jita dai tana wani abin nan hannu ta sa ta ɗan ture kafaɗansa ni ba na so ta faɗa a shagwaɓe na faɗa miki ki daina min karya ni na san komai idan za ki ware ki ware ehem eh, girgiza kai dai sannan ta ce kenan tun da ka ce haka na ba da gari dariya ya yi ja ta jikinsa mm, ko kefa Allah sarki wannan kenan ni wasu matsaloli ma da ke damuna tukuna ma ina mafita matsalar ta yi guda ɗaya ce da ta addabi tsakanin ma'aurata rashin hakuri da juna wanda shi ke haddasa fitintunu masu yawa ma'aurata shi fa aure ga baki ɗayansa ibada ne jin daɗinsa kaɗan ne to me yasa ba za a yi hakuri da juna a mayar da hankali gurin ribantar ladar da ke cikin auren ba waye fi laifi tsakanin mata da maza shin waye fi laifi a tsakanin ma'aurata biyu wato mace da namiji ni dai ba zan ce ga wanda ya fi laifi a tsakanin ma'aurata ba saboda idan aka yi duba na tsanaki za a fahimci cewa a kowane ɓangare da nasa laifin a matsayina na ɗa namiji bana goyi bayan 'yan na maza akan matsalar da ta shafi zamantakewar aure ba wanda kullum ta Allah sai na samu sakon da ya danganci wannan maganar da nake a yanzu hankalina yakan tashi idan na ji yarinya karama auren fari haifuwa ɗaya biyu kai wata ma auren bai yi shekara ba za ta kira waya ko ta turo sako tana kuka a taimaka mata da shawarwari yadda za ta zauna lafiya a gidan aurenta haka zalika daga bangaren mazan ma ina samun irin waɗannan sakonnin cewa bawan Allah matata tana karanta littattafai na Hausa amma ba ta ɗaukar darasin komai karshe ma tarbiyyar ta ce take lalacewa sakamakon saurare-saurare da kuma karance-karance littattafan da kuke rubutawa ire-iren waɗannan sakonnin ba za su lissafi ba shin wai ta yaya makaranci zai lalata tarbiya ko marubuciya a gani na marubuci da makaranci har inda ya san abin da yake bai cancanta da a kira shi da mai aikata barna ba bari na ɗan faɗo muku kaɗan daga cikin irin saƙonnin da nake cin karo a ko da yaushe wata sai ta ce mijina baya bani kulawa bayan kafin aure yana masifar sona wata sai ta ce mijina baya iya biyar min bukatata alal misali dai bari in faɗo muku sako kwaya goma sha biyar da na fiye samu waɗanda a ko da yaushe nakan cika samun su na farko mijina baya bani kulawa bayan kafin aure yana masifar suna. na biyu mijina baya iya biyar min bukatata na uku mijina baya hira da ni kullum idan ya dawo daga aiki ko kasuwa wayarsa ce abokiyar hirarsa na hudu mijina kazami ne sai ya yi sati ko kwana goma bai yi wanka ya wanke bakinsa ba na biyar dangin mijina sun matsa min ba sa kaunata saboda bana haifuwa na bakwai bana jin daɗi a duk sanda mijina zai kusance ni da kin nake amincewa saboda zafi mijina yana cutar da ni baya sauke hakkina da ke kansa bayan Allah ya hore masa mijina mazinaci ne yana neman mata bayan ina iyakacin bakin na gurin ganin na ɗauke masa bukatarsa mu biyu ko uku ko hudu ne a wurin mijinmu amma baya adalci a tsakaninmu na goma sha ɗaya mijina yana da taurin kai da wani irin hali baya sarrafuwa na sha biyu mijina miskili ne kullum babu mu'amalar arziki tsakaninmu sai mai kwana da kwanaki babu magana na sha uku ina fama da rashin nutsuwa da kwanciyar hankali a gidan aure na bayan ta kowane bangare ba ni da matsala na sha hudu mijina shaye-shaye yake na yi na yi ya daina yaki baya sallah a kan lokaci sannan idan muka yi ma'amala ta aure baya wankan tsarki na sha biyar mijina baya dogon zango yake relax kuma bai damu da ni ba haka zai tashi ya bar ni cikin halin damuwa Allah sarki to wannan ba kaɗan daga cikin sakonnin da nake samu ba ma dukansu ba kenan bari na ɗan tsakwaro kaɗan mijina mazinaci ne mazinacin namiji daban yake a cikin maza duk irin ƙoƙarin da zaki a kansa to haka ba zai hana shi neman matan banza ba da yawa daga cikinsu jarabta ce daga Allah amma kuma son zuciya ya fi yawa a ciki yar uwa idan Allah ya jarabce ki da auren mai irin wannan ɗabi'ar ba zama zaki ba addu'a zaki tsananta akan Allah ya kawo miki mafita Allah kuma ya shirye shi ya gane hanya mai kyau amma mafi alkhairi a rayuwarki rabuwa da aurensa domin samun zaman lafiyarki ko da kuwa akwai zuri'a a tsakaninku rabuwar ita tafi alkhairi ubangiji Allah ka shirya mana mazajenmu ka ɗauki hankalinsu daga kan haram ka mayar da hankalinsu kan halalinsu mu kuma Allah ka ba mu hakuri da juriyar ɗawainiya da bukatunsu mijina baya iya gamsar da ni shi ma bari na ɗan yi jawabi a kansa ko dai ina da ban da lokaci sosai da zan zauna na yi ta jawabi a wannan littafin jawaban za su fito amma a wani littafi zan yi zai iya zuwa a kowane littafi da zan yi barin kirga muku sunayensu duk matsalolin nan da na lissafa zan faɗi a hanyar shawo kan wannan matsalolin insha Allah a cikin littattafai da zan lissafa muku nan dole dai a ciki za a samu wanda zan yi a cikin littafin na na Khadija ko kuma littafin tagwaye ko kuma cikin littafin gidan gandu ko kuma littafin kamace ko kuma a cikin littafin cakwakiya ko kuma littafin sarkakiya waɗannan littafan da na faɗar muku za su fito nan ba da daɗewa ba ko da yake a cikin waɗanda na lissafa akwai waɗanda na fara a ciki kamar kama ce na riga da na fara shi na na kadija ma na fara shi to za su iya zuwa dai a cikin waɗannan littattafan da na lissafa muku idan kuka nema za ku kwaru sha Allah duk wata mai matsala ta irin waɗannan lissafe-lissafen da na yi to za ta samu hanyar magance shi a cikin waɗannan littattafan da na lissafa insha Allah zan yi kokarin gano ta yadda matsalolin ke aukuwa ta yadda matsalan ke samuwa da kuma hanyoyin da ya kamata mata su bi don ganin sun magance shi sannan hata mazan ma ba zan bar su a baya ba su ma akwai tasu shawarwarin duk za su zo a cikin waɗannan littattafan da na lissafa don gaskiya ba zan yi alkawarin na ware muku kwaya ɗaya wanda a ciki zan ce zan yi jawabi ba zan iya yi a cikin kowanne daga cikin waɗannan littattafan da na lissafa zai iya yiwuwa na ce zan yi a cikin tagwaye sai na zo kuma ban yi a ciki ba zan iya cewa zan yi a gidan gandu ba lallai kuma na yi ba amma dai na tabbata a cikin waɗannan littattafai da na lissafa zan yi a cikin kwaya ɗaya ko kuma dai ko da ba ɗaya ba ko biyu ne zan yi jawabi a cikin ko kwaya biyu ko kwaya ɗaya ban san kuma wanne ne zan yi jawabin a ciki ba ko dai ku neme su don nishaɗantuwa faɗa faɗakuwa ga baki ɗayan mu al'umma nishaɗi da komai ma na ku ɗan salma mai son farin cikin ku kullum da koyaushe littafin da ke nake so a nan ƙarshen sa yake a nan karshen labarin yake sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma sake haɗa mu a cikin wani littafin ko in ce a cikin waɗannan littafin da na lissafa sai Allah ya haɗa mu a ciki don ci gaba da bibiyar ɗan Salma ta WhatsApp za ku iya tuntuɓar layin nan amma ba layin nan na WhatsApp ne kawai ba komai da komai ba layin WhatsApp ne kawai wacce take WhatsApp kadai za ta min magana da shi in kin kira a waya kin ga ban daga ba kar ki ga laifi na layin nan na WhatsApp ne na WhatsApp dina ne ta za mu yi magana wacce take son ko shiga group take bukatan littattafai na za ta iya samu 070 69 99 60 09 ma'ana sifili bakwai sifili shida tara tara tara shida sifili sifili ɗaya littafin whatsapp na ɗan salma a iya samun sa don samun shiga gurup insha Allahu kuma huta lafiya